ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല ഭാവങ്ങല്ല kaga alhamdulillahi dama shi yasa muke fakewa da irin ku ku malamai to eh, eh. saboda za a gaya mata hujjoji eh. sai mu abin daram ne yake so dama maganar ramatu maka ba ta jin daɗi ina buƙatar kuɗi zan kai ta asibiti. To kin ga irin ta aiki shi yasa na ga miki ki maza maza ki gama idan nan ki gama takaba in aure ki ƴaƴan nan su komo hannuna in rike ƴaƴana ga baki dai. dama ƴaƴana ne ye. Hmm. Allah kiyaye. Yin kwalliya ga matar da take idda ko ko take takaba ba haramu ba ne domin tsafta tana daga cikin addinin musulunci. In ta yafe maka abin da ka ci nata shikenan amma na 'ya'yanta ka san yadda za ka yi ka samu abin da za ka kai da su saboda haka ka yi ƙoƙari ka yi akan halalinka shine abin da zai taimake ka in ba haka ba kai ma ayanka ba za su bi ka ba Allah na gode maka Allah ka ƙara wa annabi daraja amin kai ko me yasa ka wannan sauran ladaman haka wannan nadama da na yi ba wai wani abin nan ba ne na yi ta ne sakamakon wannan mutumin wannan bawan allon da kika zo da shi Shi ne ne wannan nadaman sakamakon ya gaya min dukkan abubuwan da Allah ya ce da manzansa na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gaya min komai ya faɗakar da ni ya min nasiha ya ja min kunne Shi ne ne wannan nadama na ga bai kamata in kyale ki ba zo in zo ba ki hakuri mai miki da dukiyarki da na 'ya'yanki ki riki a ina ka gan shi eh to bai kai ga barin garin nan ba yana nan don na san yanzu bai bar garin nan ba tukunna yana nan yana ina yana nan ashe da rabon za mu ƙara haɗuwa a'a zai ina kuma zaki ya haka Bawang Allah, bawang Allah, bawang Allah. bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah Allah Allah Allah na gode maka Allah na gode maka Allah na gode maka wannan godiyar da yawa haka ta menene haɗuwana da kai na rana ɗaya ya zama min farin ciki a rayuwata addu'a ta fara karɓuwa kenan ba zancen addu'a ta fara karɓuwa addu'a ta karɓu ganin mijina ya dawo min da filaye na sannan ya bani haƙuri ya ce na yafe masa da dukkan wani abin da ya yi min a rayuwa na tabbata yanzu iyalina za su kasance cikin farin ciki kuma ya ce kuɗin ma da duk ya ci nasu ya ce zai dinga biyan su a hankali a hankali to alhamdulillah kin ga yanzu sai ki ci gaba da addu'a kuma ki dage ki kula da yara Allah ya musu albarka Allah kuma ya kare kiyaye gaba yanzu abin da ya rage mun kawai samun miji na gari wanda zan ƙara rayuwata da shi da ni da iyalina alhamdulillah idan kika ci gaba da addu'a duka waɗannan za ki samu farin ciki a cikin rayuwa na ji daɗin haka sosai sosai saboda haka ni yanzu zan huce a ci gaba da addu'a ni ma na gode sosai zan huce insha Allah Allah ya dai rabon za mu sake ganawa me yasa kake yawan jin daɗin furta wannan kalma na tafiya to in dai da raina ita zan wajibi tunda dai kin san ba garin nan nake ba kamar yadda na ambata muku to me zai hana ka tafi da ni in tafi da ke kamar yaya <laughs> ki hakuri kina da iyali ki fatan Allah ya baki miji nagari wanda za ku ci gaba da rayuwa da shi nan gaba wanda zai rike ki ya kula da iyalinki kuma ya kula da addininki ina miki fatan haka dukan waɗannan abubuwan idan kika ci gaba da addu'a Allah zai haɗa ki da su bi iznillah ko ni ma kana mun zargin da mutanen gari suke min ne ke ba bar gudu ba ce kuma ban taɓa zargin ki da wani abu ba duk abin da kike tunanin zai sanya wani ya guje ki da shi na san yanayi ne ya sanya ki a baya kuma Allah ya tsare ki kuma ina fatan ya ci gaba da tsare ki a nan gaba amma a gaskiya ina da wasu dalilai da ba za su sanya in zauna a garin nan ba ko ba zan iya gaya miki ba za ka iya aure ba kuma ba za ka iya rayuwa tare da ni ba saboda yanzu idan kina da bukatar na aure ki kika bayyana ba ki laifi ba shari'a ta ba da damar haka dukkanin mutumin da ya ga alkhairi a gare shi ya nema to amma ba zan iya tafiya da ke inda zani ba haka zalika ba zan iya auren ki kuma na barki a wannan garin ba saboda shi ma wani haɗari ne na daban kuskure ne tunda ban san ranar da zan dawo ba wannan abin nake so ki tunani ba zan so in jefa rayuwar ki cikin halaka ba amma ki cigaba da addu'a insha Allah duk inda alkhairi yake Allah zai sada ki da shi bi iznillah na gode Allah ya miki albarka Allah ya inganta rayuwarki tare da iyalanki baki daya assalamu alaikum warahmatullahi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 da sunan Allah mai rahama mai jinƙai tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta bawan Allah Muhammadin Rasulullah ya Allah na roƙonka da kyawawan sunayen ka tsarkaka maɗaukaka kasa na a tafarki madaidaici a wannan tafiya da na yi ƙuduri Allah ka sanya na zamo alkhairi ga al'ummar musulunci da musulmi da al'ummar duniya baki ɗaya. Allah ka yi riko da hannuna gurin gudanar da wannan muhimmin aiki na ɗaukaka karmar Allah da isar da saƙon addinin musulunci ga duniya baki ɗaya. Allah ina roƙonka ka ƙarfafe ni, Allah karka karyar da zuciyata daga ɓaina. gurin gudanar da wannan aiki. Allah ina roƙonka tsarkin zuciya da ikhlasi gurin yin wannan aiki. Allah ka tsare ni daga sharrin shaidan da kuma riya ya Allah ina roƙonka ka bani ikon kwatanta kyawawan ayyuka irin na bawan Allah nagari bawan Allah a yaushe cikin bauta yake ga Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ina mai kaskantar da kaina a gare ka Allah bani da ilimi Allah ina roƙonka ka haskaka min hanya da hasken addinin musulunci da hasken shirya ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Allah ka bani ikon aiwatar da al'amurana a kan doron addinin Islama, Allah ka hane na kaucewa hanya. Ya Allah, Bawang ala, bawang ala, bawang ala, bawang ala, bawang ala. gaskiya ina taya ka jaje ka da samira don na har yanzu kana son ta tana cikin ranka wadda bata damu da rayuwata ba wadda bata damu da soyayyata ba wadda bata damu da kulawata ba ashe a bai ba auren so ne ba yanzu ne na yi auren so yadda na rasa farin ciki wallahi bai isa ya yi samu kwanciyar hankali shi da matar shi fa'iza ba wadda ta bar gidan mijinta ta bar duk wani kulawa da yake mata mota gida da duk wani abu na rayuwa ta bar shi ta biyo ka ta yaya za a ce ina matsayin mudu in taɓa in bacci a hotel da kuranka da tunaninka da baki ɗaya na zai jikin fara duk cewa ta ne ne su yawa da kitchen kuma ta ba da ta wani ke musu maci kuma musu wannan abu da kike shi ba shi da fa'ida dama har yanzu ba ki warkewa kina nan da yadda kike ba za ki gyaru ba kenan Ka tsaya mana magana nake son mai rike ne ka. Baiwar Allah, ni ina da uzuri fita zan yi. Assalamu alaikum. Amarya, ya kai na ga angon naki ya fita a fusaci. Ki dai bari. Wallahi in ga miki tun da na zo cikin gidan nan. Ga baki dai al'amura sun tuwa kwata-kwata. Allah ya kyauta. Kowa ya kwana lafiya shi ya so. babu shakka kowa ya kwana lafiya shi ya so mata gana ku tanadin daga kamfanin BF Suma ku yi amfani da sinadarin femi Femikiya da sabulin Anatic su ne za su wanke fatar ku ta tasba tare da kun shafa komai ba kana ya wanko muku dukkanin dattin da ke kawo matsala yayin al'ada ko ko bayan haihuwa dan karin bayani garzaya ofishin BF Suma da ke lamba bakwai Khadija House ko a lambar waya tara ko ɗaya. BF Su namu ba irin nasu bane bawan Allah bawan Allah